Salamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka. Sunana na na Khadija. Idan kun kalla ka ku manta ku mana liking kuma ku mana subscribing. Yau na zo da wani sensitive magana. Sensitive magana ban san shi da Hausa ba amma. Amma abin nan gaskiya tun dama dai ba haka yake ba. Wai ina yadda ya tafi? Ina yadda da jama'a ya tafi? ina yadda da abokanai ya je ina yadda da makwabci ina yadda tsakanin saurayi da budurwa ina yadda nan ya tafi na dai san da ba haka ba ne idan muna tarayya da kai me zai hana in yadda da kai na san gishirin zaman duniya gishirin zaman abokanai shine yadda yanzu abin ya lallace har sai ka ga kawa ba ta yadda da kawa ba a kan saurayinta saurayi bai yadda da abokin shi ba a kan budurwansa saboda me yaddan nan baya nan kullum tunaninka idan na bar waya na abokina ya gani zai saci namban kawata ko kuma idan na bar waya na kawata ta gani za ta iya ɗauka min waya a yanayin da na san da abokanai suna yi 'yan mata idan za a je wurin saurayi zan je wurin saurayi na zo ki raka ni a tafi tare amma daga baya rayuwa ya zo ya canza cewa idan yarinya ma ta je wurin saurayinta a ɓoye za ta tafi saboda kar kawanta ta ce za ta bi ta saboda me tana tsoro kar suna taɗi kawarta na yi masaurayinta ido amma ni fa ban ga laifin wanda yake kyafta idon ba na ga laifin wanda ya yadda an kyafta mishi ido idan har <coughs> ni da kawana <coughs> ba yadda tsakanin ni da ita to ba amfanin zama tare sai ka ga yaniya ta yi aure idan kawayenta sun san ta aure a tajiri mai kuɗi sai kaga kowa na so ya je gidanta ba don komai ba saboda me ta ajiye wayanta ta shiga cikin kicin in ɗauka in duduba in sata namban mijin in je ina bibiyan shi ina yadda ya tafi a wannan al'amarin akwai yadda idan har ba zan iya yadda da ke a matsayin ke kawana ba gaskiya bai cancanta muna tare ba idan har kina kawata ba zan iya ce ga namban saurayi na ko in ba saurayi na namban in ce gashi saurayi na idan ya kira ni bai same ni ba zai iya kiran ki bai cancanta muna tare ba bai cancanta ba saboda me duka zaman rayuwa yadda ne